Jigajigan TikTok sun yi rubdugu cikin faɗan Hassan Makeup da Murja, Rashida mai sa'a ta shiga tsakani. Labari da dumi-dumi a halin yanzu shine manya-manyan 'yan TikTok jigajigai irin su Babiyana da sauransu sun antaya izuwa cakwalkwalin cakwakiyar Hassan Makeup da kuma Murja Ibrahim Kunya. Lalle wannan abu ya faru tun bayan da Hassan Makeup ya kirarin cewa Murja Ibrahim Kunya ta cinye masa kuɗi ta gudu wanda ita kuma murjan ta yi kirarin cewa karya yake yi sannan kuma ya ne ya yi kawalcinta ne amma ta ƙi yadda shine abin da ya sa mata bita da kulli to baya ga haka kuma sai ga manya-manyan tiktok rashida mai sa'a babiyana da kuma malam ali sun shigo wannan rikici wanda a halin yanzu za mu ɗauko muku faifan bidiyon malam ali da kuma na rashida mai sa'a inda suka shiga tsakani sai ku gane wa ku kana daga nan sai mu ɗora daga inda muka tsaya ku danna mana subscribe da alaman ƙararrawa. wahalar da mutane murja da hassan makeup ku fa kun zo kun wahalar da mutane don mutane suna dan suna tunanin faɗa kuke yi yawwa to ya kamata ku fito ku gaya wa duniya ba faɗa kuke ba wannan zage-zagen da ake ta cewa kuna yi ai hassan makeup ya fito ya zagi murja murja ta fito ta zagi hassan makeup wa ya gaya muku fada suke yi ba fada suke ba yawwa zaman lafiyan su ne suna su a haka yanzu saboda kowa da yadda yake zaman lafiya da abokin shi kowa da yake yadda yake raha yake tsokana abokin shi Hassan makeup dai da murja sai ta Allah ta yi duk yan bakin ciki sai ku mutu daman lokacin da aka gasa makeup da murja sun jo ne ake ta cewa za a gansu a rana masu hasada na yi masu danganta duk kaka sake danganta alaka ta da wasu kaka sake danganta alaka ta da wasu saboda in dai shin kai zai zama mutun shin kai kai ko in dai shin kai zai zama shin kai kai ni ba wanda ba na haushi illa shi fresh kana ina dauki kudi na ramta mata kana ina na dauki kudi na ramta mata kana ina na dauki kudi na ramta mata kana ina wai ka ce kai ka isa ka ce ma wai ka san ma lokacin da aka yi ta zo ta ka isa a yanda ta tsane kama kai kaya ka bude baki wai ka wadi wannan magana ba sai da ka ganta ba ta zo mana fili kamar anan garin wai ka daga baki ka ce wai wai wai ya ta kaza da kaza da kaza da kaza kai da baka san ba zafin ciwon kanka da baka san ba zafin ciwon uwarka ba san ba zafin ciwon ubanka ba san ba zafin ciwon din da kake da su ka aje ni ka aje ni ina ga mina da kai kare in baka shi buta ba ka baka hura ba ko kuma tsaka ka gaya ba kaka sake danganta hoto na da kowa kuma wallahi wannan waɗanda kirki ne muke wallahi wallahi waɗanda kirki ne muke in baka sani ba tsaka ka in ga maka ai kana garin ya mai kai ma ko to zan je in baka labari har inda kake na rantsi da Allah wannan waɗanda kirki ne muke in ga maka akan kuɗi na na ramta mata kuɗi kana shi in ta zo nan garin za ta bani ta samu bata bani kuma za a bani ta na a bani kenan kuma me zai hana in yi magana mutane sai su rinka kallo kawai ban kyauta ba akan kuɗi na za a bani kuma a hana a bani kuma in hana ashiyar na kuma in kyale in yi shiru duka kuɗin ma ba duka bane aka bani kuma da sauran kuɗin da wannan matar ta bamu shi ma wallahi sai kin ban kayana Bace ban bace ka tayi da su wallahi wallahi sai kin ban kayana wallahi sai kin ban kayana kin kira da talan bakin zage ni ko na shi ai muryarki lokacin nan sallah sai zan yi in gamki da Allah a baki na shi yasa ban ce biki ba komi billahi lazi dan Allah Hassan ina roƙon arziki ka yi hakuri dan Allah ku yi hakuri. ku rinka tuna mutuwa ina mama da so wallahi haka ne Allah taimake ki Allah taimake shi ni faɗa ba yau ba da mana bare shi ba yau ba na bar faɗa sai na ga faɗan hayya ma mutu wani mutum da yake kwama ya ta do masifa in ban da haukan shi da ba yaro ƙarami ba a cikin mu ni dai ya ashe na tabbata ni ya ashe ni bai kamata ba a ce wuta ta mutu ya zo rinka fara hura ta yanzu bayan na ado ita kin ma na kuta ta zo ta mutu sai na galab yanzu yanzu wannan aka aiko min yanzu yanzu wannan aka aiko min to Allah ta mai alƙawari ɗaya ne zan biki gaskiya ni bana ibna hakuri da kowa kuma na fasa faɗa da kowa a tare ta usiyin dai an san shi dai na tsana ta duniya wannan ko to wallahi ko shi karanka shi na yaye mishi wallahi wallahi wallahi wallahi na miki rantsuwa ta kai ma su da miki rantsuwa wannan wallahi wallahi in ba ta wasa ba in na gashi Allah tona min asiri jama'a yau zan bude lab lab yau yau yau da daren wannan zan bude lab banda zuwa ko ina dan Allah duk wanda ya san mana mutunci shi kai bani haƙuri lafa ku ce wada ne zan yi yau wasan hadizatul kubra ne zan yi wasan hadizatul kubra ne zan yi wasan hadizatul kubra ne zan yi yau za ku ga yanda ake rawal hadizatul kubra yau za ku ga yanda ake rawal hadizatul kubra in ba ta kwasa ba in na gashi Allah tona min asiri kuɗi da nake banta ba ita ba ta bani kuɗi amma ba matsala tun da ita bata shin magana uwayenta ni uwata ta magana ina shin magana ta amma dan Allah ki haƙuri wallahi wallahi wallahi wallahi in bata wasa ba in na gaji Allah tsina ma ɗaruka in wasan boys ta ce za a yi yin shi za a yi in wasan vocal za a yi in wasan bidiyo fas a fas haka za a yi bidiyo ta tiyo haka nan za a yi yi za a yi in wasan lif za a yi yi za a yi ban na tsoron amarya bari in doko ta su kuma akwai wasu na gano da suka buɗe lifkin duka gabaki ɗayan su wallahi ko kawai hoto na za ku yi ku zage ni wallahi ba na ce ba ku komi saboda yaran baɗe da ku a yau in ba muku barana ku gobe ku amin kuma an da yaushe ma in ku zage da ma wata ma zo ma shirya tunda yaran ba daya ba komi amma dai wallahi wallahi zan bude lab uban da ake wasan hadizatul kubra na ci mai cin tsinin gutsun uwar ladungo ladungo na ci mai cin tsinin gutsun wal wal wal wal wal wal mu amma Niger ba ma mai sunan ladungo wata kuma sunan uwarta na kirki na kama yau ku zo ku ga yadda ake wasan hadizatul kubra alem sai an jima Allah ta mace ki haƙuri wanda take zagin malamai ni a nan Nijar akwai wanda zai sai na taɓa zagin shi a Nijar babu wanda taɓa zagin na babu wanda taɓa zagin shi to ba matsala tunda ke kin gagari yan garin ku ni zan sai ta cikin hanya ni dan Allah dan Allah ku bar ni dan Allah ka kuraba amka dan Allah ka kuraba dan Allah ku bar ni sai ta ta ku ai a duniya ban taɓa ban taɓa mata ba taɓa ba zatan an mata irin wani abin da yi mata akan kuɗi na kuɗin ko ba ma duka bane aka bani bashi je har lahira ina ban kuma wallahi wannan kuɗin da wannan mata ta babu shi ma ban yaye ba banka ana ke barka da dawowa to bayan jin abubuwan da suka faru daga bakin rashida mai sa'a da kuma shi malam ali ya kamata ku saurari abun da babiana queen of update ta wallafa ina ta bayyana cewa lalle ya kamata murja ibrahim kunya da kuma hassan makeup su san inda dare ya musu domin kuwa abubuwan da ke faruwa a tiktok ba abu ne mai kyau ba sannan babiana ba wai ta hana faɗan ba ne ina ta dai ƙara asasa abubuwa ko kuma mu ce ta dai tsattsorita su da kuma sauran wasu maganganu da ta yi wanda abidan da za mu kawo muku a gaba anan za ku tarar da wannan lalle babiyana ta yi jan wuyanci domin kuwa ta bayyana cewa lalle abubuwan da ke faruwa a tiktok ya fara fin karfinsu domin kuwa faɗan nan ba a ranar da zai tsaya ba to ma sauraro ba tare da bata lokaci ba gana faifan bidiyon na abin da babiyana ta faɗa sai ku gani idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe su girls angles su khalifa su wace ce ta daɗin ko wannan sa'anta adaman kamaye su lahort kowa dai da kowa dai ina godiya yau na san ina da gata kuma ni ya gata ce to back to abin da ya kawo ni ita kuma wacce shashashan mahaukaciya mai bakin iyaye da malaman gari ta je kan ta ƙara ta don dama ni da ita yanar of the same mai zan ce caliber so wannan zuman ne we introduced you Gashina mummuna da aiki ga yanda yake aikinsa yana da yawa yana cicciko mace daga sama har ƙasa latin wanda yake awa bestseller kenan wannan garin wannan garin ba a cewa komai ba na so ina ba ta. ga matan da suke a bushe a ƙandashe kamar yashi kamar mutumiyar can mai infection in ji ɗan uwana hassan makeup to kuna buƙatar wannan sai kuma masu fama da ciwon sanyi kuma ga naku wannan zaki iba ne instead of wanda ake dafa muku a ce ku riƙa siya kuna amfani da shi a da ruwan baka san wani ruwa aka baka ka sha ba ko kuma baka san how long aka dafa shi aka ajiye ba wannan in kika ebi cokali uku sai ki sa shi a ruwa ya tafasa da 1 lita na ruwa sai wannan na infection ne in kin sha wancan wannan kuma turara gaban ki zaki rika yi da shi insha Allah infection ko na asiri ne zaki warke sai kuma sabon product ɗin mu gashi nan masu cewa wani mai nake shafawa dai da sauransu sabon product ɗin mu kenan skin like milk gang mu ba ma bleaching we say no to bleaching we only glow kuma daga sama har ƙasa ba zai ringa ba mu patches ba nan baƙi nan fari nan waye a a a a zo a raba ni da kaya a zuwa siya wannan kuma masu To ma sauraro anan muka kawo muku ƙarshen labarin amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanun su. Kun daidai cewa jigajigan TikTok sun antiyo zuwa cakwalkwalin cakwakiyan faɗan Hassan Makeup da Murja Ibrahim Kunya inda har kuka ji cewa Rashida mai sa'a ta shiga tsakani inda ta ƙoƙarin raba faɗan nan. Wanda hakan ne sa Hassan Makeup ya yi mata reply cewa ji fresh ne ke ɓata masa rai amma kuma yanzu ko me ya wuce Allah ya yafe masa. sannan kuma kun je da Malam Ali ya bayyana cewa lalle ya kamata san Makeup da murja mutane su daina yarda da abubuwan da suke faɗa domin ko duk Hausa da rama ne kuma babu wanda ya isa ya raba su. Kana kuma uwar gulma Queen of Update Babiana ita ma ta bayyana ra'ayinta inda ta caccaki waɗannan mutane guda biyu musamman ma murja kunya da sauran dai wasu matsaloli da suka fuskanta. To ma sauraro kar kuma ta mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen da zaran mun dora. Ku wuta lafiya.